الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ira da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a yau talata goma sha ɗaya ga watan rabi'ul awwal a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu kuma daidai da ashirin da biyu ga watan janairu shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladiya za mu tashi a karatun wannan littafi mai albarka littafin fadlul islam na shekul islam muhammad ibn abdul wahab ibn sulaiman at-tamimi ubangiji subhanahu wata'ala ya jikan shi da gafara ya rahamshe shi wannan shine darasinmu na tara a wannan darasi na tara muna babi na goma babin da yake mana bayani a kan riko da abin da yake tsantsar sunna wace ta zo daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma nisantar duk wani abin da yake bid'a da duk wani gugubu gugubi da duk wani datti da ake kokarin a yaba ma musulunci shi yasa littafin yake fadlul islam bayan an maka bayanin matsayin musulunci sai kuma a yi maka bayanin kariyar da ake bai ma musulunci ana baiwa musulunci kariya ta ciki ana ba shi kuma ta waje ba a yadda mutum ya shiga musulunci bai fita dan kada mai da musulunci jam'iyyar siyasa ya mutum yana wannan jam'iyya gobe ya tsallake ya koma wata jam'iyya sai aka haramta wannan ɗaya kenan na biyu kuma musuluncin da ubangiji subhanahu wata'ala yake bukata shine musuluncin da shi ya bi da shi a matsayin addini yace inna dina inda mahi al-islam wannan shine shi sa ake bai ma addinin musulunci kariya ba a yadda mutum ya kara ba a kan yadda Allah ta'ala ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wa alihi sallama hakan nan kuma ba a yadda ya rage ba wannan shi ke nuna kai da kake bin wannan musulunci tsuntsar bawa kake a wurin Allah subhanahu wa ta'ala domin za ka yi ne abin da aka ce kai za ka bar abin da aka ce ka bari a lokacin da ba a sa ka ba kai kana shishigi a lokacin da aka ce kada ka yi kai kana botsarewa kenan wanda yake duk waɗannan sifofi ne na tawaya na gajiyawa wanda yake ba sifofi bane na kamala Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya mana muwafaka a ciya mun yi magana kan hadisul hawl hadisan da muke magana sun tattaru ne akan abin da ya shafi tafki wanda ake kira kogin alkausara ko tafkin alkausara amma a cikin darussan mu suka gabata mun sha maimaitawa alhawl daban alkausar daban wannan baya hana ki akwai wani akwai haɗuwa tare da su kun fahimci wannan da ke ko ubangiji subhanahu wata'ala ya ya girmama annabin shi sallallahu alaihi wa sallama da wannan tarkidi da cewa kuma da makaranta ashar sunna kowanne annabi yana da alhawar wannan tafki duk wanda isha ruwan da ke cikin sa ba zai sake jin ishi har abada la ilaha illallah Allah ka sanya mu daga cikin wannan tafki ruwan da ke ruwan sa ruwa ne fari kar yake yafi yafi nono fari siffar shi ta uku ruwa ne wanda yake zaƙin shi ya fi zuma zaƙi abin da moɗa da ake ɗiba a sha adadin taurarin sama a ba magana kenan a yi a'a kowa ya tsaya abin da ake bukata shine mutum ya tsaya tsayin daka a akan abin da ya fi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce yana can yana jira mu a gabar wannan tafki yana tsaye za a kawo wasu za su sha wasu sun yi koro za su sha a nan sallama ya ga an an shiga tsakanin shi da su saboda ne saboda sun canza addini matsalar kenan sun canza addini addinin da ma ya basu da shi ba a kan shi suka ci gaba da rayuwa ba wannan bala'i ne Allah ta'ala ya tsare mu قال رحمه الله عز وجل وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم فقلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منه وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم فتنة أنواع ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفهم فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن له جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك أخرجا وزاد مسلم ثم ماذا قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار فمن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره ومن وقع في نهره وجب وزر وحط أجر قلت ثم ماذا قال هي قيام الساعة وعن حذيفة رضي الله عنه أن كبونا حديث لدى حذيفة الله تعالى قال مشيئة شيء أي كرا حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبو سر من ذا الله إرادة أن يجب الله ستبت أبريش babba ne daga cikin manya manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halarci yaƙin gwalolo yakin da tsanani i tsanani a wannan yaki din bala'i i bala'i zafi i zafi ga ina nufin ba zafi na rana ba zafi na yaki amma a duk da haka manzo Allah sallama bai tsagaita yana sallar darba a wannan yanayi ana cikin wannan yaki annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace wa zai lallaba ya je ya jiyo mana halin da mushrikai suke ciki shirye-shiryen da suke yi na amince mashi aljanna kowa in shiru kasan bala'i yayi bala'i annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya sake maimaitawa wa zai tashi ya shiga ya kutsa cikin su ya je ya dawo ya zo mana da labarin su na amince mashi aljanna ko wa shiru ya faɗa su uku labarin ai kaga falala ce ko ko wasu ishu dan wani ne sabu zaba yace shi inda ya rayu da tare da annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da ba za su zo manzo Allah ya taba kasa ba kullum za su dinga daga shi ne a ka suna yawo shi sai ce kai bawan Allah ka yi shiru yi shiru kai gode ma Allah ta'ala a matsayin da ka samu kanka shi shine ko sai ya koro mushi wannan bayanin su sun kasance tare da manzo Allah sallama a yakin Honolo ghazwatul ahzab kenan wannan ji da kyau ko anan kira da aminci Allah su tabbata a gare bayan ya bada falala babu wanda ya tashi sai ya biyo layi yana kai waye kewaye kewaye ta yi dokar zo kashi ya ce kewaye ce ni ne Huzaifa sai ce ibn Yaman sai ce eh ya ce to shi kenan yace tun da yace ibn Yaman na san ta hauka yana sai ce tashi ka je ka je mana labarin to haka nan ya zama umarni ba ya zama ba da falala ba tun da umarni ne sai ce tashi ka je ka shiga tsakanin su ka je mana labarin su kada ka taba kowa ko zai fito bin Yaman ya yunkura ya shiga cikin su yana shiga cikin su kwamandan su babban wanda ke ba su umarni shine Abu Sufyan a lokacin bai musulunta ba ka san bangaren tsaro yana shiga ya bi cewar anya a cikin sojojin shi an samu baki akwai wanda ba dan ciki bane ya shigo sai ya ce da sojojinsa kowa ya maza ya rike na kusa da shi ya tambaye sunansa sai ya zafi tukuni ya mani maza ya rike na kusa da shi ya ce mai sunanka ba ka lasa Allah ba a maganar addini da sanyin jiki kana da kana da gologo duk ba a addini da wannan sai ya maza rike na kusa da shi ya ce mai ka ka yanzu babu magana shi a cikin shi a kai sunan shi kenan kun gano wannan da ke ku abu na farko abu na biyu shi abu su a daidai wannan lokaci ce kai yaƙi fa ya kowa ita kai shi ma ne ta kaina ya tille a guje da zai fata duniya ma ne ce ta gaban shi ya wuce ba duk maza Allah ya ce kada ya taba kowa ba da ya tille mishi kai ina fata mun fahimci wannan da kyau ina zan a takaicen takaitawa musu waye da zai fata ibn yaman shine sahibu sirr rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan bayani ibn kasir ya fara suratul ahzab ya ayyuhal ladina amanu dhkuru ni'matallahi alaikum idh ja'akum junudun fa arqana ilaykum ri'an wa junudan lam tarawha hajizun Uzaifatu bin Yaman ya kasance yana cikin waɗanda annabi kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya lissafa mai sunayen munafikai yace kaga wannan nan munafiki ne kaga wane munafiki ne kaga wani munafiki ne sadaka zai fito ya mana shi ne ya san fassarar wannan ayat ta fito fili ta abin da ya shafi munafikai abin nan wa mimma hawlakum min na arab munafiquna wa min ahli al-madina maradu ala nifaq la ta'lamu alamu sanu sanu'adhibu marratayn ajzu al-hadith wa la ta'rifu annahu fi lahmi qawl annabi kira sallallahu annabi kira da aminci Allah tabbata a gare shi ya lissafa mun su saboda haka idan wani mutum ya rasu sai wa zai fito bane ya mani ya zago ashe kuma dan sa yana fake da shi idan ya ga huzaifa ya keɓe ya wuce shi ma sai ya mai sallah ya wuce zai sai da umar ɗan khattab ya zai ya samu huzaifa ya ce ya ce ya lissafa shi munafikan da ya ce a anan yana da aminci Allah tabbata a gare shi kaɗai ya gaya wa ya ce babu shi ya ce babu sunan shi a ciki ya kaji umar sai da ya tabbari babu sunan shi a ciki wanda ke kasa inda ana inda ana bada a shiga aljanna su umar umar an khattab ba sai zan da lot ba za a ce ku je ku ce mu muka ce kaza kawai amma saboda yaƙini da suke da shi a ubangiji suna da kyakkyawan zato amma hakan bai sa sun yi ba Allah ta'ala shi shigi ba وعن حذيفة رضي الله عنه قال أن sahabbai sun kasance suna tambayar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi dangane da alkhairi da hanyoyin alheri da me da ne alheri kuma yaya hanyoyin ta suke wa ana as'aluhu an shar ni kuma na kasance ina tambaye shi dangane da abin da yake sharri me sharri menene kuma hanyoyin sharri asan makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jami'a ce makaranta ce aji guda ne a shi yake karantar da masu digiri na uku a ciki yake karantar da masu yan primary school kuma karatu da mu bai daya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokaci guda baya buƙatar sai an raba waɗannan an raba waɗannan an raba waɗannan a lokaci guda yake karanta da su duka wannan shi alkhairi yake tambaya kuma a wannan ne takhassusun sa sai anan sallama ya dinga ba shi labari kamar abdullahi bin mas'ud yace babu wani abin da yake sharri sai sallama ya nuna mana shi babu abin da yake alkhairi hatta tsuntsu da ya jibta inda akwai alkhairi sai manzo Allah ya fahimci mun shi ka san manzo Allah ba abin da ya rage kaf ya isar da komai يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إتي أنا أسأله عن الشر إن إنا تنبيه شيء هو زفا فيا بطو يتخصصي يزم سكولايزيشن إيشي أبدا إليني إيه شيني يهزعي يزم ياسن شري يا تهلون شر مخافة أن يدركني دون جنس وركني سكيني شيني كوا إنسان شي دعو كوتي مصر إنسان شي إيه لأنك farce ya fara ƙasa to na san farcen sharri ne wannan gangan jikin na tafe in san yadda za a yi kira haka shine makhafata an yi ne kenan ko sai zama mafulin ya ajri fa qultu sai ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna kunna fi jahiliyatin wa shar lalle mu mun kasance cikin maguzanci da sharrin da yake ya riga yayi katutu shine ibn hajar al-asqalani a cikin littafin shi fatul bari kamusu sunna yake cewa kenan yana yana ishara ila ma kana qabla al-islam min al-kufri wa qatl ba'd ba'd wani yana nuna irin da suka kasance a jahiliya kafin zuwa musulunci na kafirki zalla da sashen su yake kai shashi inda ake shan jini ake cin mushi ake aikata duk abin da yake a masa sunan alfasha mata ake ake gadon su in mutum ya mutu ya bar mata 86 sai wani ya gaji su cikin ƴaƴan sai ya gaji su duka kawai in ya gara ma ya cire uwar shi a cikin in ya gara ma kuma tattara da su duka in kuma ya'yan shi ne ya mutu sai ya ɗauko rigarsa ya jefa duk wanda ya riga jefa rigarsa da wannan matar shi kenan shi zai gaje ta a cikin yan uwa da jahiliya kenan Allah ta'ala duk ya rubuta ne ce ya ayyuhal ladina amanu la ilaha illa sun sunni sa'a ah. to saboda ka jahiliya sun kasance cikin jahiliya muhammad bin abdul wahab Allah ta'ala ya tsaya shi da gafara yana da littafi mai suna masailul jahiliya allati khala fi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma ahlul jahiliya ya lissafa abubuwa 128 na abin da suke jahiliya mai magubanci mai tsalla inda yake kusa da wannan littafi fara wannan daura din cikin daurori da ake gabatarwa Allah ta'ala ya amfana da musu abin da ake ne da ya amfana da su ka ji don ka kada ya zama na kullum kana tafiyar musulunci ashe akwai gugugun jahiliyanci tare da mutum dan yace kunna fi jahiliya kaga yadda ya kawo ta bana in maguzanci ne in aka haifa wa mutum mace ya mace to shi kenan ya bar unguwar ba zai sake giftowa ba kuma in yana kasuwa ne haka kasuwa za ta daɗe sai dai a bai shi wai yana yana jin tsoron shigowa unguwar shi za a dinga nuna shi a ce matar shi ta fi mace wai za bushara hadin bil unsa ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على حون أم يدسه في التراب haka ma kusancin su ke yi to kuma za ka har yanzu akwai ɗaya a cikin mutane sai mutum a haifa mashi mace ga yana bakin ciki yana damuwa baya so ya ji an haifa mashi mace kaga har yanzu akwai wani nau'i na jahiliyanci a tare da shi Allah ta'ala ya sauke Uzaiwa ibn Yaman yake cewa fa ja'ana Allah sai ubangiji subhanahu wata'ala ya zo mana da wannan alkhairi din ma'ana ya zo mana da imani da zaman lafiya tunda su kullum cikin yaƙe-yaƙe suke da kyakkyawan hali da nisan da duk abin da yake alfasha da dai wannan abin da yake tsantsan alkhairi in ji rubuta ibn Umar yana shimfiɗa kenan qala radiyallahu an fa hal ba'da hadha alkhair min shar tambayar ita ce ya rasulullah bayan wannan alkhairin da Allah ta'ala ya zo mana da shi shin akwai wani sharrin kuma daban wanda yake ba na farko ba saboda kun ga sharrin din da na farko na maka ambata da na biyu din na kira ne a ka'ida kuma idan sunaye biyu suka zo duka na kira ne to kowane cin gashin kansa yake yi amma idan sunaye biyu suka zo na farko na kira na biyu ma'arifa to na biyu shine na farkon na farkon shine na biyu to kun ga nan da yace inna kunna fi jahiliyatin wa shar shar na kira ne sai ce fa ja'ana Allah bi hadha al-khair فهل بعد هذا الخير من شر kun ga fahal ba da hazar khair shi bayan wannan alkhairin da Allah ta'ala ya zo mana da shi kaga wannan alkhairi na biyu shine na farko kenan saboda kowannen su ma'arifa ne sai ce min shar akwai kuma wani sharri qal sai annabi kira da aminci Allah tabbata a gare ya ce na'am kwarai akwai wani sharri bayan wannan alkhairi sai ibn hajar ya ce والمراد بشر ما يقع من الفتن من بعد قتل عثمان وهلم جر shine wannan sharri shine abin da ya faru tun lokacin da aka yi sayin na Uthman da sauran abubuwan da yake wakana kun har yanzu duniya ba ta samu zaman lafiya ba tun da aka yi sayin na Uthman a masallaci yana sallar asubahi sai na Umar aka biyo da kai sayin na Uthman to har yanzu duniya ba ta zaman lafiya ba ka can in ya lafa a wani wurin sai ga kuma a daidai lokacin ya kullu a wani wurin wani shi ne sharri kenan Allah ta'ala ya sauya kuma kullu ga farko farkon sharri a nan baya baya shine tun kashe malam Ja'far da aka har yanzu babu zaman lafiya Allah salamatu lafiya Allah ta'ala ya karbe shi a matsayin shi qala na'am sai ce akwai fa qultu sai na ce wa ba'da zalika sharri min khair shin bayan wannan sharrin akwai wani alkhairin kuma kulura wa ba'da zalika shar shin bayan wannan ashar ma'rifa ne shine na farkon kenan min akwai wani alkhairin kuma wanda yake ba wadancan biyu da sai gabata ba kenan qal sai ma yake Allah yace na'am akwai alkhairi wa fihi dakhan wa ma'ana بفتح الدال والخاء هذا ابن حجر يضم ايش اشكي فتح الباري وغانكو وفي دخل بعدكم دخل yace e akwai alkhairi akwai alkhairi amma wa fihi dakhal a cikin wannan alkhairin akwai addakhal idan aka ce addakhal ko dai zama alhaqidu hasada alkhairi ne amma kuma ba zallan alkhairi ba ko kuma zama na a'a wa fi dakhal wa fi dukhan akwai alheri amma kuma akwai hayaki ciki wanda yake kaga hayaki yana rufe abin da ke gaban ka baya baka ka ga abu wanda yake sosai da sosai na ba in zai kenan da ke ko ya riga sai idan aka idan mota ta ta da hayaki mai yawan gaske sai ka taka birki dan baka san abin da ke yi. tafa ba don wannan haƙin ya sha makance ka tsakaninka da abin da ke can ina fata mun fahimci wannan ko ɗaya kenan na biyu kuma hayaƙi yana ɗauke da zafi kenan dai wannan alkhairi din ba alkhairi mai tsantsa ba alkhairi ne wanda yake garwaye da waɗansu abubuwa masu Allah salamatu wa lafiya kuntu sai huzaifa ibn yaman ya ce sai na ce fahal nam wa ma dakhana menene hayakin nasa wa ma dakhalu menene hayakin ba ya ce akwai akwai alkhairi ba ba ce alkhairi akwai hayaki menene hayakin qal sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace qaumun yastannuna bi ghairi sunnati waɗansu mutane ne za su dinga yunkurin kiran sunna da sunnar da ba tawa ba suna sunna amma sunnar da ba tawa wa yahduna suna kiran shiriya suna neman shiriya suna cewa suna shirye da mutane da gairi hadi da shiriyar da ba tawo ba kun ka san wannan sunna alkhairi ce shiriya alkhairi ce kuma duk wanda ya ji an faɗi sunna zai ji cewa madalla duk wanda ya ji an faɗi shiriya zai ce madalla amma duk wannan sunna sunna ce ba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shiriya ce ba shiriyar kaga lalle ya nuna akwai hayaki akwai duhu akwai bala'i ba kowa ne zai iya tantance wannan sunnar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bane ba kowa ne zai iya tantance wannan shiriyar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bane kuma kun lura wannan ya faru kuma yana faruwa duk wani wanda ya ɗebo bid'arsa sai ya yi ƙoƙarin jingina ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dandanin da za ta samu shiga ina fatan kuna tare da ni sosai da sosai dan da wannan ne za ta samu shiga saboda haka kowa zai iya kiran kanshi sunna amma kuma bin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam gare shi kowa zai iya kira abin da shi yake akai sunna amma kuma in ka duba shi da sunnar manzo sallallahu alaihi sai daga abin da sallallahu alaihi wasallam yace ta'rifu minhum wa tunkin da gani za ka sani tare da su kuma za ka yi inkarin abin da ka gani ya nuna ba sunna ba ce duk da sun kira ta a baki sunna ya nuna ba shiriya ba ce duk da a sun kira ta shiriya wannan kuma ka ɗauki dukkanin ƙungiyoyi za ka ga kamar yadda na faɗa babu wata ƙungiya face abin da take ɗauke da shi sai ga gan shi a fili manyan manyan ƙungiyoyi da suke a nan kurkusa su ne ba sa wuce ƙungiyoyin ɗari'u da ƙungiyoyin sufai abin da kungiyoyin shi'a abin da zamu ce kungiyoyi kowace ɗaya tara da za ta rasa in ba kuma tabbata mun taɓa yi ana mun kawo shajara ɗin kowace za a ganta ita sufai sun ce su ɗari uku ne da goma sha uku wai adadin mutanen bada ku lura wai dan a sami a tsarkake sufancin sai aka ce ɗari uku da goma sha uku ne wai adadin mutanen bada yana suna zo su ce kowane mutum bada ɗaya yana da mai kenan a wannan ƙarya ne su ma sun san ƙarya suke kullum haka kuma ka dubu shi'a sau nawa ana cewa la ilaha illallah ce babu kyau ko ba faɗa a cikin mace ce wazifar la ilaha illallah ne istighfari ne salatu annabi ne wannan ne babu kyau din kun ga abu na wanda yake fi zakan ina fata ko mai kyau na da kyau fi zakan la ilaha illallah alkhairi ce tsantsa muhammadu rasulullah la ilaha illallah muhammadu rasulullah alkhairu mai tsantsa shine alkhairin duniya da lahira istighfari alkhairu mai tsantsa salatin annabi alkhairu mai tsantsa kun bai kenan to amma yadda annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya bar al'umma da shi haka su suke kira kuma har ba kowa zai kare ba ba kowa zai gane ba sai ga an ce ah, wannan kenan in kuma wani salati ne na daban sai ga an ce sai akwai su cikin Qur'ani Allahumma ai eh, akwai shi Allahumma salli ala Muhammad wal ai eh, akwai shi Allahumma akwai Allahumma a cikin Qur'ani akwai Allahumma qul Allahumma a cikin Qur'ani ala ai eh, akwai ala a cikin Qur'ani Muhammadin akwai shi a cikin Qur'ani to da kace akwai Allahumma wace wasu qala Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika فامطر علينا حجارة من السماء أو إذا جاء فاجر أليم كوكو وتشي. لا ما تبغى تفهم to za ka shi sai ya ce fi dakhal ba kowa yake fayyace al'amuran kuma dama a kasuwannin jahilai ba irin hajji da ba za a kasa ba sai da ce la ilaha illallah ake yi na mun yadda ita ce qurratul wufqa ita ce da'watul haq ita ce kalmatul taqwa to amma wannan ba shi ake magana ba ana magana tsarika ne da abin da suke kira wajifa ko abin da suke kira wajifa ɗaya kenan haka nan zaka ka ga ana cewa ahlul baiti sai ka ana cewa ahlul baiti ahlul baiti mutane ne na kwarai duk wanda ke da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai ka san yana da falala ta musamman amma muna nufin musulman cikin su musamman kuma wanda in riko da abin da kakan ya tafi ya bari ba wanda ya kirkiro nashi da yake jayayya da kaka tunda mu da man kaka aka ce riki tukunna ba ta mun ce wannan da ke da mun kaka aka ce mu riki wanda in riko da aikin kakan sai ya samu falala daga wurin mu ɗoriya gwargwadon yadda in riko da abin da aka turo bakan shi da shi amma ala ita hal da ga ana magana a halin baiti kuma halin baiti san halin baiti sai ibada ne wanda yake kyan su kuma bala'i ne duniya da lahira to amma wani ya nuna abota musu kalla to haka wanda shine dukhal dakhal din to haka za ga a kowanne da ake alkhairi amma sai a rubuta mashi hayaki sai ga hayakin ga zafi ga ya hana ka tantance wadansu al'amura isa ya ce na'am wa fihi haka kuma kowace kungiya duk cikin kungiyoyin bid'a nan za ga duk wani abin da wani ya dauko na bid'a sai ya yi ƙoƙarin ya janyo aya ya yi ƙoƙarin ya janyo hadisi sai yadda isa malami suka ce abu na farko a ayar da kaza a hadisin da kaza waye magabacin da ya fara fasarawa a haka saboda ni yanzu in na fasara sai ka ce na fasara in ka fasara sai in ce ka fasara ko mai da kyau ko lura da ne lura da kai kana jingira kanka zuwa ga wata kungiya ni ma kana jingira mu zuwa ga wata kungiya to idan ba kuma zuwa ga Abubakar da Umar da Uthman da Ali da Sa'id da Sa'ad da Ibn afin da Talhat da Amir Firin da Abdullah Mumadda su goma waɗanda zai karɓi satirkin aljanna daga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun kafin su bar duniya ya suka fassara ka zuba ban jori kai a zuciyata ba dan baya cikin kungiyata da kake jin girani zuwa gare ta ta ku kuma baya cikin kungiyarka shi sa alu suna suke cewa ala fahmi salafus salih akan fahimtar magabata nan sahabbai mun kara da cikin sahabbai baki daya sun fassara wannan aya sabanin abin da ke ta fassara to an laka haza su ma a gaban su qur'ani na sauka wani zai ce a kai shi ma qur'ani na sauka a wuce zuwa ga albajiran sahabbai tabi'ai kenan a wuce zuwa ga almajirin tabi'ai atba'u tabi'in a'immatul huda su imam abu hanifa su imam malik ibn anas su imam shafi'i muhammad ibn idris su imam ahmad ibn hanbal su imam abdurrahman auza'i su sufyan al-thawri su sufyan ibn uyayna duk su sa'ad ibn lay lays ibn sa'ad al-misri duk su waye sai karanta waɗannan abubuwa kuma wannan abun mamaki duk littafansu suna na ƙasa sai karanta sai ka karanta muwaffa tun daga babu kutu sala har zuwa ba abin da eh, tun daga kitabu kutu sala har zuwa kitabu asma'in nabi sallallahu alaihi wasallama daga bango zuwa bango kenan babu wannan abun kwata kwata babu shi babu alamar shi mata a kira sunan addini kuma mawaƙa shi ne farkon littafi da aka rubuta har imam muhammad ibn idris a shafi yake cewa bayan littafin allah babu littafi kamar mawaƙa to haka za ka duba duk littafan nan filla filla daga gidan annabta bayani na shari'a babu sai kuma a ce dole wannan abin ibada ne sawa wannan abin na aiki ne sawa wannan abin na aqida ne sawa wannan abin na mu'amala ne sawa wannan haka dai zaka ga ka ce sai a ce a'a ai ba dole bane ai ba dole bane a'a ba ba dole bane in dai ibada ce to dole ya zama na da matsuguni a cikin shari'a ba dole ba ce wannan wani abu ne daban to haka zaka ga alkhairi da yawa za a gansu amma zai ga an kakaba musu wadansu alama nasu Allah salamatu wal afiya قلت فهل بعد ذلك الخير من شر shin bayan wannan alkhairin da yake a cikin shi din da akwai hayaki akwai wani sharri kuma qal na'am sai ce eh a anya wata irin makauniyar fitina ce ita ce anya domin anya mu'annas ne na a'ama a'ama makaho an ya makauniya ahmar ja hamra ja mace kenan ko yawa aswad baki sauda baka tsoraka da yace an ya fitina ce makauniyar fitina inna lillahi wa inna ɗaya kenan fitina ta ta biyu wa du'atun ala abwa da sannan waɗansu mutane da suke kira suna nan a ƙofofin jahannama su suna kofofin jahannama suna eh, suna ta giran mutane zuwa ina kenan zuwa jama'a domin du'a ne na da'i shi kuma da'i nan shine a da'i ila ghair al-haq kamar da ibn hajar ya fara mai kiran mutane a zuwa ga tafarkin da ba na daidai ba ala bi jahannama suna kan kofofin jahannama man ajabahum ilaiha duk wanda ya amsa musu wannan kiran da suke yi qazafuhu fiha za su rufta ciki za su tsaka mai cikin wannan jahannama din Allah ta'ala ya tsare kuma wannan ba fitina ba bace fitina ce wannan kuma fitina ba bace qultu sai na ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah sifum lana waɗannan du'atun din ala abwabi jahannama da suke kiran mutane suna tsaye akan kofofin jahannama suna kiran mutane don su rufta da su ya rasu rasulullah sifanta mana su wani irin mutane ne ya zai mu gane su qal sai ce qaumun min jildatina mutane ne fatan mu ɗaya da su ba wai daga cikin aljanu suke ba a'a min jildatina fatan mu iri ɗaya da su wa yatakallamuna bi alsinatina suna yin magana da harsunan ina fata mun ji wannan da kyau shi yasa Idan hajar al-asqalani yake cewa ai min qaumina mu jama'a mu wa min ahli misalina kuma harshen mu da su wa millatina addinin mu da su kenan kan ma ka cewa cikin kafirai ne shi yasa na nakalto magana ibn hajar kar ka ji cewar waɗannan ruwa cikin kafirai suke a'a ba cikin kafirai suke ba qala al-qadisi al-qadisi yake cewa ma'anahu annahum fi zahiri ala millatina abin da yake zahiri suna bayyanar da abin da yake musulunci wa fil batin mukhalifun amma ina kuma sun saba akwai wata ruwayar hadisi ruwayar ummu salama yake cewa fihim murja abin nan fihim rijalun a cikin waɗannan mutanen da suke ala abuwa da jahannama a cikin su akwai mutane qulubuhum qulubu zukatan zukatansu zukata ne na shaidanu fi jismani in a cikin mutum kawai zuciyar zuciya ce ta shaidan amma gangan cikin gangan jiki ne na mutum inna lillahi wa inna ilaihi to kaga annabi kira da aminci Allah tabbata a gare shi ya fayyace mana bayani filla filla dake dake cewar mutanen nan a cikin mu suke mutanen nan yadda muke magana haka suke magana yadda muke cewa nan ce alƙiblar mu haka suke cewa nan ce alƙiblar mu yadda muke sallah haka muke sallah amma kuma ga su kiran mutane suke ala abuwa ta hannu ma ga dole a tsaya kenan a bayani don a cakuɗa ake kenan a cakuɗa ake a hautsuna ake ba arna ba ne ba kafirai ba ne a cikin musu masu Allah salamata wa lafiya wallahi ba karamin aiki ba ne kuma ka lura duk wani wanda ke da wata bid'a kankara kamar yadda muke magana jiya wata bid'a ta tashin hankali duk irin su za ta ji shi raɗau raɗau in ba ka wani abin da yadda kake mukaddima haka yake mukaddima yadda kake idda alhamdulillah haka yake idda alhamdulillah yadda kake kira kitabu suna sai kira kitabu sunna haka laka wallahi tallahi akwai haka kuma babban abin da zai fitar da mutane akan wannan wallahi bai wuce karatu tsabtatacce ba a gaban malamai da suke rabbaniyu walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna kitab ko ma bima kuntum tadrusun shine abin da zai fitar da mutane ba zai fitar da mutum wannan sarƙaƙiyar ba ya je ya so littattafai da kansa ya dan kula ɗaki yana karantawa in ake wasa ma sai ya daɗa rufta ba ciki dan duk wasu bid'a da ke kaɗawa ta da ta yanzu ba ta rasa littattafai a ƙasa suna na rubuce amma in a gaban malam yake karatu malamin zai dinga ishraf zai dinga supervising nashi ya sai littafi kaza ya sai littafi kaza ya sai littafi kaza saboda waɗannan su ne al'amura su ne kuma abin da zai fitar da mutum ya tsaya ya yi karatu a gaban malamin da yake rabbani ne malami ne da zai tsora shi a tabarki na Allah zai tsora shi a tabarki na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bi karatu sannu a hankali ya hada da addu'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ya muqallibal qulub ثبت قلوبنا على ala. dini sabbir kulubana ala ta'ati wallahi wadannan addu'o'i shi ne abin da ya rage mutum Unki sai na ce jibi zafa ibn yaman ya rasulullah ya ma'aikin Allah mata amurni in adraktu zalik ya ma'aikin Allah me za ka umarce ni in na samu kaina irin wannan lokaci na ba abin da kowa zai ce kenan qal sai manzon Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare ce talzamu jama'atal muslimina wa imama za ka lizinci abinda al'ummar musulmai suke a kai za ka lizinci abinda al'ummar musulmi suke a kai da su da jagoran wannan shine abinda za ka lizinta duk waɗanda suke kira zuwa ga tafarkin musulunci kamar yadda ibn hajar ya kawo maganganu akan waɗannan wanda yake musulunci fansa su za ka lizinta wannan shi ne mafita a kan wannan sai ya ce fa in lam yakul lahum jama'a in kuma ba su da jama'a fa ma'ana ba mutum biyu uku bane fa duk a a tarwatsa wala imam kuma ba su wani ba su da wani mutum guda da yake jagorantar su yake dora su akan tabarki na daidai kenan babu khalifa qal sai manzo Allah yace fa atazil tilkal firaqa kullaha ka bi sace dukkan waɗannan kungiyoyi duka kai watsi da su walau an ta'abba ala asali shajara menene al'abdu shi ne gasar ba abu alaiha bin na nawajir ka nisanci mutane ka nisance su duka walau an ta'abba ko da ko nisanta ya kai na za ka kafa haƙoranka ne ala asali shajara a jijiyoyin bishiya ko da za ka ce ka gatsa bishiya ne wani yana danka kai kuma bayan ka yi karin da bishiyar ka kafa mata hakora sai dai ita ja kai ba za ka bi jama'a ba za ka bi wannan ƙungiyoyin gaba ɗaya hatta ya ake kalmautu har mutuwa ta zo maka wa anta ala zalik kana kan wannan hali ku lura fa irin irin bayanai da wannan hadisi ya wanda yake kamar da bayanin zai zo nan gaba a yanzu haka ba a gobe ba balle a kai da cibi ko shekaran an kai fa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta shekara 24 shekara 23 da ransa sahabbai suka dora almajiran suka dora almajiran almajiran suka dora ya kai yanzu shi ake gani ba ko shi ake gani ba daidai ba abinda aka kyankyasa nan da shekara 200 da suka wuce baya ko shekara ɗari uku shi ake gani a fili asali ma in kai magana ta ce ba addini ne a ce kana fada da abin da yake addini ibn hajar da ya kawo wannan hadisin sai ce za mu ɗauki darussa a ciki da yawa daga cikin darussan da za mu ɗauka zammu man ja'ala lid kitabi aslan sunna al-kitab wa sunnah وجعله ما فرعا ifta da yace na farko za ku fahimci cewa manzon Allah ina da aminci Allah su tabbata a garshi ya zargi dukkanin waɗanda suka sanya wani abu daban ba qur'ani da hadisi ba a matsayin shi ne asali na shari'a suka sanya qur'ani da hadisi su rassa ne na shari'a ba su ne asali ba abin da zai fito maka da wannan za a ga akwai ma'amu suka raba addini guda biyu sun raba addini guda biyu akwai abin da yake alhakika akwai abin da yake a shari'a kuna jina da ke ko hakika ne abin da khawasul khawas suka sani khawasul khawas abin da suka sani ne shari'a amma hakika abin da khawasul khawas suka sani shi ne hakika wannan ba kowa ya sani ba amma ga magar mutane su abin da suka sani shi ne shari'a da suka raba addini gida biyu to da suka raba addini gida biyu a cikin wannan raban da suka yi wanne ne Allah ta'ala ya turo manzon Allah ce ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها كنا حقائق su زي تن da gayyasu gayyasu ya Allah ta'ala ya raba al'ummar musulmi ne to duk dabara ce na a tarwatsa addini a rikita addini a sanya mashi abubuwan da ba sa ciki har ba ga ya tsaya mashi ya rasa ma ne zai dauka ya hayyare baki daya wai in wani magana yake malamai suna ta buga shi ya shiga filin ya zama ya bal Allah ta'ala ya tsare Ibn Hajar ya ci gaba da cewa ya ce wa fili a wannan hadisi akwai wujubu rajul batil wajibi ne a tashi ai watsi da duk abin da yake barna wa kullu ma khalafa al-hadi nabawi a tashi ai watsi da duk abin da ya saba ma shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya saba ma shiriyar manzo Allah wallahi ka tashi kai watsi da shi walau qalahu man qalahu rafi'un aw wadi ko da ko wanda ya faɗi wannan babba ne a cikin mutane ko kuma mutane ba sa ganin shi da girma ko suna ganin shi da girma dole a tashi ba za sa za a kalla ba shari'a za a kalla don a kare ta baka ba magana a ce kai wani ne zai faɗa billahi la ilaha illa huwa duk girman sa in ya samu alƙur'ani da hadisi dole a tashi a taka mishi mulki kuma wannan duk girman nashi fa a cikin gari ne ake wannan wannan jina da ke ko amma an riga an sani a jami'o'i ba abin da ya shafe su da duk girman sa in dai a jami'o'i ne duk girman sa in ya rubuta project akan masters ko akan digiri kai ko ko project ya rubuta na cikin aji ba abin da ya same su da duk girman sa abin da ya shafe su yi ne ko ne da zai bada kola ciki saboda a cikin gari ne ake ganin mutum a ce duk girma ne in yi inda ake baje kolin karatu ba abin da ya ba abin da ya dame su kawai hujjojin da ya baje hujjojin da ya kawo dalilai kwarara su zai kawo ya kare kansa ba wai kawai girman sa shine dalili ba a wayar muslim shine ma'anar wazadar muslim imam muslim ya kara akan wannan thumma maza sannan ya rasulullah bayan wannan sai mai kuma قال sai قال Allah yace kuma ya الدجال سنه sannan kuma sai dujjal ya fito kaga masifa sai masifa kenan ad-dajjal an ce da shi ad-dajjal ne ma'ana kazzab tintirin makarici ma'ahu naharun wa na a tare da shi lokacin da dujjal fito akwai ruwa shine nahar akwai korama wa kuma akwai wuta tare da shi abubuwa ne kenan biyu zai kirayi mutane da wannan wanda ya imani da shi sai ya sanya shi a nahar ɗansa wanda ya kafirce masa ya kafirce ma jujal sai ya sanya shi a wutarsa shi ana sanya ya ce saman wa waqa fi nari duk wanda ya afka ma wutar jujal wajaba ajru wannan ladan shi ya cika ya samu aljanna wa hutta anhu wizru an yafe ba sa, duk wanda ya afka wutar jujal wa man wa fi nahri duk wanda ya afka cikin abin nan ƙoramar jujal da ake ganin ta ido kamar rahama kamar aljanna wajaba wuturu to kuma laifinsa ya rinjayi alkhairinsa wa hutta ajru ladan shi gaba daya ya malale ladan shi gaba daya kwadan ya bashi da wani lada sai tsantsar zunubi din so da kamar yadda na faɗa muku zai zo da aljanna ga ta a fili ana gani da abin da ke ciki ga kuma wuta yace duk wanda ya imani da ni zai sanya shi a cikin aljanna fa a ce wannan aljanna ita ce wuta duk wanda ya saba mashi zai tsoma shi zai tsundu mai a cikin wutarsa a daidai wannan lokaci zai haɗu da wani ya ce da shi shi bai imani da shi ba bayan bai imani da shi ba sai jujjal ya kashe shi bayan ya kashe shi kuma sai ya rayar da shi sai ce a yanzu ne ma na gamsu da cewar kai ne jujjal da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya mana bayanin saboda taba imani da kai wato abin da ya shafi cutar ba karamar magana ba ce annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi tun da safe tun da dagawar hantsi ya fara magana a kan cutar har rana ta yi har azhar ta yi yana magana kan cutar ya sauko yi sallah azhar ya sake dorawa yana magana kan cutar asma kawar abu kawar aisha radiyallahu anha take cewa wallahi mun dauka cutar yana nan cikin ramar da ake shukawa a cikin gidaje za mu ga kamar ya fito da rasul ya mana bayanin zai fito tsakar rani kamar irin wannan lokaci da ake ciki ya umarci sama ce ruwa ta yi ruwa ya umarci ƙasa ta fitar da tsarai ta fitar da tsarai a gan mutum jimar shi bin karama zalla sai ya bi jujar a matsayin ba karama in dai ba zai duba ya ga daga waye abin ya bayyana ba in dai zai bi inna da gizo wallahi tallahi zai bi jujar ba tare da ya sani ba da sunan bin karama daga jujal ba karamin masifa bane Allah ta'ala ya tsare mana bishara shi ba mutu da jujal a wanda da mutu zai tsira ba wai kar mutum ya ce ya mutu a'a kawai ta nemi tsari daga fitinatul masih dajjal shi za a rasar ya karantar cikin abin da ake roƙon tsari da shi neman tsari tun a cikin sallah mutum ya nemi tsari Allah ta'ala ya kare shi daga jujal qultu sai na ce ma maza sannan kuma sai ne qal sai rasul ya ce hiya qiyamu sa'a daga nan kuma shi ne tashi alƙiyama da yau kuma ba wani tun daga jujal sai saukar annabi isa alaihi salatu wasallam jujal zai kara'i duniya cikin kwanaki arba'in shi yasa wasu suke ta kokarin bankara hadisan jujal a ci sai ba wani abu bane ai shi ne wannan rediyon ai yana can wata uwa duniya yana magana sai kuma kana nan kana ji wancan magana da ake yi daga can da ake yi ta zuwa tana kwana arba'in kafin ta zo nan ba ta kwana arba'in su ke karkatar da dubban din domin in ka lura da kyau za ga shi ma kamar wani ejen ne na dubban din in ka tsaya da kyau ka duba hadisan dubban da ɓannar da dubban zai yi za ga shi ma wakilin sani ejen din shi to sai yake so ya kokari ya kautar da hadisan jujal zuwa ga wata halitta a cikin sune radio rediyo tv a shi ne ma jujal din ko kuma su ne manyan manyan wakilan su Allah ta'ala ya tsare domin abin da zai nuna maka haka dubi irin da'awar da mutane suke ba ko kusa ba a dora mutane akan girman Allah ba a dora mutane akan girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka mutum ya rantsa da Allah akan ƙarya wallahi ba komai bane a wurin sa amma ya rantsa da wani fa wallahi ba zai rantsa ba akan ba zai rantsi a kan ƙarya ba saboda yana ganin girman sa wa qala abu aliya ta'allamu al-islam fa idza ta'allamtumuhu fala targhabu an wa alaykum bis-sirat al-mustaqim fa innahu al-islam ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإياكم وهذه الأهواء انتهى wa abul aliya abul aliya yana cikin manyan manyan almajiran abdullahi ibn mas'ud ake da tabi'i ne kuma ka ji makarantar da yayi karatu makarantar abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud kuma yana cikin manyan manyan almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dama haka karatun yake kai waye biya maka shi din waye biya mai shi din waye biya mai har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi amma da zarar ya ce ina ai shi da malami yana ganin wannan kamar karama ce to sai dai ka so jahili da zaran ya ce ba shi da malamai to kwashi kayan ka bar wurin billahi la ilaha illa huwa rubtawa da komai ai wallahi maqul ala ka fito da ka daga nan garin da zaka tafi Abuja ko zaka tafi Kano ko zaka tafi Lagos sai ga wata mota ta iso direban yana cewa mutum daya ni kan alhamdulillah ba wanda ya taba koya min mota ai shi ya koya da kanshi zaka je kuma kai ne mutum da zaka je da zaka ciki da anya shi ya koya da kansa ko kuma a'a ya ce benin yanzu ai yanzu da turanci aka rubuta littafai littafan turanci littafan likitanci da unguwar zoma da waye duk an rubuta so da shi kuma daman ya je ya yi digiri na eh, digiri na biyu digirin digirgir aka abin da ya shafi ingilishi zalla turanci zalla sai je so littafan likitanci duka da aka rubuta da turanci sai zai kulla ɗakinsa sai ya karance su duka sai ce ayyar zai fara allura ne alhamdulillah za ka ba shi jikin ba bai iya turancin ba ne ba ma sai da digiri ma a turanci ba tukunna sannan ya so waɗannan ina ce yaran wannan daban yaran turanci daban to amma ya za ka ga mutane a addini an mai da addinin sakaka kowa ma zai iya faɗa za ka ga mutum ba shi da alaƙa da addini kwata-kwata kwata-kwata ba shi da alaƙa da addini daga alaƙa kafa zuwa nasi ya karanta maka shi babu ya babu fallasa ba zai iya ba na faɗa muku wannan arba'una hadisi ya karanta maka hadisin farko ba zai iya karanta maka bakin ba sai dai idan an yi transliteration wanda yake haramun ne a rubuta qur'ani shi a rubuta qur'ani da harufan boko ba wani sai dai ya karanta waɗannan ya abin nan ko kuma shine zai zo shi ma yana da dama ya magana akan abin da ya shafa addini saboda addini wannan abin a ƙasa yake kawai abu da yake cewa ta'allabul islam ku tsaya ku koyi ku san menene musulunci kenan musulunci koyon shi ake mutum ba yi zai yi ce ai su duk musulmai ne ce shi musulmi ne baban shi musulmi ne kakan shi musulmi ne kakan kakan shi musulmi ne saboda kashe ba sai ya tsaya ya koyi musulunci ba sai ya zama dan gargajiya nan musulunci tsayawa ake a koyo shi sai za ta allabtu muhu idan kuka tsaya kuka san musulunci fala targhabu an kar ku kaura kai daga musulunci kada ku kayyamaci musulunci wa alaikum bi siratil mustaqim na tahajjuku ku riki ina umartaku da ku riki as-siratal mustaqim tafarkin nan mai kakke fa innahu islam shine fa musulunci eh na siratal mustaqim ba shine musulunci wala taharrafu an sirat kada ku abin nan kada ku karkace ma wannan hanyar da kuke akai yaminan kada ku dan yi dama kadan wala shimalan kada ku dan yi hagu kaɗan ku miƙe shi sambatan wa alaikum bi sunnati kuma sallallahu alaihi wasallam kuma ina umarta ku da ku rike sunnar annabinku Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum wa hadhihi ahwa ka ku ku kiyayi waɗannan rikita rikitar waɗannan soyayya soyayya zuciya duk wata ƙungiya za ka ga akan son zuciya take abin da zai nuna maka haka abubuwa da zai nuna abubuwa da yawa za su nuna maka haka ka dubi na mun faɗa a darussan da muke cikin alaƙirar tahawiyya cewa ko dai a jingina mutum wannan ɗariƙar zuwa ga aikin ɗariƙar aikin ƙungiyar ko kuma zuwa ga shahin ƙungiyar haka ya zuwa haka bane wa zai kuma misali ɗaya a cikin waɗannan guda biyu kamar tijjahiyya wai ba zai kya cewa tijjaniya ba dan ya sa sunan shi a ciki za a ce kamar tijjaniya kamar tijjaniya an jingina ta tana zuwa ga shehin ɗariƙa kuna jira da ke ko to za ka ga in ka ɗauki shekarun sheikh ahmad tijjani daga nan baya za ka ga ya rayu ne a wani lokaci da musulunci ya yi shekaru masu tarin yawa ya yi shekaru dubu sannan shi kuma aka haife shi kuna jira da ke ko to tambayar ita ce waɗanda suka rasu da ba su san ba su kuma ya addinin su ya kasance eh addinin su yayi ko bai ba to tunda addinin su yayi kenan mu ma muna kan addinin su ba sai mun hada da wani shi to haka za ga za ga addinin musulunci tsantsar addinin musulunci ya riga ya rigayi shehu wannan ɗarikar ko ya riga ya rigayi aikin wannan ɗarikar sabanin sunna wacce anan sallama ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa rashidin to da ko da mutum yana tutiyar sunna sai mu ce abin da ka faɗa ko abin da ka aikata ba sunna bane in gane wannan da ke ko in dai kuma ba wata sunna ta daban kamar da malam ya faɗa yake da awa akai ba to daga sunna ita ce bi kakkiyar sunna shi za kuma duk mutumin da yake kokarin kwatanta sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to za a ce mai wuri kaza yayi kuskure sai ya ga wuri kaza yayi gudu sai ga roki Allah ta'ala muwafaqa قال رحمه الله عز وجل تأمل كلام أبي العالية رحمه الله تعالى هذا ما أجله واعرف زمانه الذي يؤذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رجل عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب يتبين لك ما نقوله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وقوله ووصى إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والدافع عنها في غفلة وبمعرفته يتبين معاني الأحاديث في هذا الباب وأمثالها وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تنال ويظنها في قوم كانوا فبانوا آمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الشيخ محمد بن عبد الوهاب yanzu ne muka samu magana shi mai dan yawa ka a cikin wannan littafi na fadul islam yace ta'ammal kalam abul aliya bawan Allah ka tsaya kai karatun tanasu ka fahimci maganar abul aliya din nan da yake ta'allamul islam فإذا تألمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تحرفوا عن عن الصراط يمينا ولا شمالا وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإياكم هذه الأهواء فإذا كان أبو العالية ما لا كطيعك ترى تنتهي لك قبل جيتك هذا وانا ما قالت ما أجل كاي بقى رو ما قالت ما أجل بقى رو ما قالت بمماتي أتأجبين wa'arif zamanahu alladhi yu'zaru fi min al-ahwa kuma ka tsaya ka fahimci zamanin da ake tsoratar da bin zuciya wani zamani ne yanzu ne ba ku yanzu ne allati man ittabaha son zuciya da duk wanda ya juta faqad raziba an islam yayi watsi da musulunci wa tafsir al-islam bi sunna kuma ka dubi yadda abul aliya ya fassara musulunci da cewa shine sunna bace ce fa innahu islam kun gane ko sai kuma ce wa alaikum bi sunnati nabiyyikum sallallahu alaihi wa sallama sai fasarar musulunci da shine sunna kamar da muka yi a sharhin sunna kenan wa khawfihi da kuma da abul aliya yake jin tsoro ala a'lami tabi'in ga manya manyan tabi'ai fatattun tabi'ai wa ulama'ihim da manya manyan malaman su min al-khuruj an sunna inda suke jin tsoron fita daga sunna wal kitab da barin karantawa alqur'ani mai girma in ka tsaya kalwa ka tsaya kai karatun tarin ku ka gane haka ya tabayyan laka ma'ana qawlihi ta'ala to lalle ila Allah fassara faɗin Allah ta'ala zai fito maka fili da Allah ta'ala ce iz qala lahu rabbuhu aslim lokacin da Allah ta'ala yake ma annabi Ibrahim ka sallama baki ɗaya qal sai ce aslamtu rabbil alamin na sallama na miƙa wuya ga ubangijin halittu baki daya kullum ana cewa mai kauya mai kauya kamar ya mai kauya ko ba ka muke faɗa ba ka taɓa lura ka dawo cikin hayyacinka lokacin da wanda ya so rago ya so shi tsawon ragon laye ne ko ragon suna ne yadda ya sa mashi igiya a wuya inda ya dashi ba na yake tafiya ba kun da kyau ko kuma shi zai ja shi gabas ne ragon kuma in yamma ba dole sallama mashi ba to haka ake bukata za ka sallama ne baki daya sai inda musulunci ya ce ma ka yi nan za ka inda ya ce ka bari nan za ka bari shi ne kawai ba ka da wani naka kwata-kwata ba ka da al'adarka ba ka da wasu ɗabi'unka wato ai ɗabi hali na ne wannan kowa ya sani babu shi a musulunci za ka tsaya ne musulunci ya hululi ya shiga cikinka gaba ɗaya ya zama da shi ke juya ka shi ke juya ƙwargonka da faɗin Allah ta'ala da ya ce wa wasa biha Ibrahim zama kuma annabi kira da aminci annabi ibrahim alaihi salatu wasalam yayi wasici da ita ga ƴaƴansa wa yaqub haka nan annabi yaqub yayi wasici da ita ga ƴaƴansa da ni shi ya gabata in qala lahu rabbu aslim qala aslamtu li rabbi sai سيدنا wannan kalmar aslamtu aslamtu li rabbil alamin ita ce wasa da ibrahim banihi wa yaqub ya baniya annabi yaqub haka ya tare ƴaƴansa wallahi ba wai wasiya ka tsaya ke musu wasiya sosai da sosai ba wai wasiya za ka yi wasiya wani a bashi kaza wani a bashi kaza ba ita ce ta farko ba ita ce ta ƙarshe a babu wasiya wasiya ta farko da za ka yi ma 'ya'yanka za ka tara su ne ka ce ya bani ya ku 'ya'yana inna Allah astafa lakum ad-dina Allah ya zaba muku addini garau fari ne kar fari ne saf fala tamutunna illa wa antum kada ku kuskura ku mutu sai kuna musulmi kada ku kuskura ku wata dariƙa kar ku kuskura ku wata hizb kada ku kuskura ku wata shi'anci tsantsar musulunci shi za ku yi wannan ita ce wasiyar da annabi ibrahim ya tare ƴaƴansa ya musu ita ce wasiyar da annabi yaqub ya tare ƴaƴansa ya musu ya jaddada musu musulunci akan shi ya rayu akan su kuma yake fatan su masu rayu to sannan sai ka sabo. ana bin ka bashi ana kaza ana kaza ana kaza ka gammala to kuma abu kaza a bawa ni a bawa ni a bawa ni kada su ga yadda zai ka dai wasiya kada ka kuskura ka mutu mutanen ka sai maka kuka yawa dan duk wanda ya mutu aka yi mishi kuka Allah ta'ala zai tsantsana mishi azaba saboda kuka da ake miki sai malamai suka ce to amma ya ba shi kukan ba sai suka ce ya san za a yi da ya bai hada ba duk wanda ya san a kabilar su ko a gidansu za a mai kuka in ya mutu to tun yana da rai billahi la jalla da illahu ya tara su ya ce to kun gani in na mutu karfe mun kuka kada wanda ya kuskure yi mun kuka kada wanda ya kuskure ya waje sa duk wanda ya yi a kwandon shi babu ruwana na bar rantar shi ce a a ba haka bane ka ce haka ne ina fara muku abin da ke tsantsar gaskiya ne kun bai tsola da ke ko kuma a ne haka kuma nake fara muku abin da yake kar wanda yi mun kuka ina fata mu kai gaskiya ne قال وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم duk wanda ya kau da kai ga barin addinin annabi ibrahim ko babu wanda zai kau da kai ya bar addinin annabi ibrahim illa man safiya nafsa sai wanda ya wawantar da kansa in ba kuma tawo mun yi magana akan rakiba a darussan baya cewar rakiba tana da halaye guda biyu ko dai fi ta biyo ta ko an ta biyo ta da ke ko idan fi ta biyo rakiba tana nuna kwaɗayi wallahi argham fil amr ina san al'amari kenan idan an ta biyo ta wallahi arghabu an ba san shi kenan tsora ka sai kai tasirin kaga tasirin hurufin jar tsora ka wa man yarghabu an ibrahim ba wanda zai kyamaci addinin annabi ibrahim saboda an ta shi illa man safiya nafsa sai wanda ya wawantar da kanshi a shi ne ko kamar rasulu an sunnati walaysa minni wa ashbahu hadhihi al da makamantar irin waɗannan abubuwan da suke jigajigai al-kibar manya allati hiya aslul usul wanda yake su ne asali na ma abin da yake a sunan asali duk wanda ya tsaya ya lura da su wannan su ana hafi gafla amma mutane ba gaba ɗaya sai daga sun rakkana hankalin su ma ba anan yake ba haka ake kuma haka ake ba mutane kwata-kwata ba a magana tauhidi wani mutum ya je ya faɗi kafirci sai daga kwata-kwata ba a ba a damu ba kai ka zo ka ce kafirci ta ce kana kafirtar da mutane shi ba za a mai faɗa ba tunda na rage kaji kai ba da ake faɗa a ce wai ah, wannan kai fansiyan da ya fito wai ahalus sunna ne suka yi suke kaba musu yadda ahalus sunna suka tsine amma abin su ma su fito su tsine mishi mana ba shi kenan ba da yake nan na biyu kuma wani ke cewa ai shehi ya ce wannan abin ba daidai ne muka ce a'a a naɗo magana shirin a dinga tura a wuri kowai ya ce ba shi zai naƙalto mana wani ya ce ba kun mai ji jimala sarki duk wanda ya Allah wadai da maganar ya fito a kafafen yada labarai ko kuma ya yi Allah wadai a cikin a naɗa a dinga wa mutane masu cewar manyan su sun yi Allah wadai ce amma wani wani ya ɗauko ya ce ai wani ya ce bai kyauta ba a bi ba sai mun ji da kundin ko ba bai ba wannan ai sai da aka ji da sannan ai ba jita jita aka ji so da haka ba za su kawo mana jita ta kuma a yadda ba mutane sun gafara wallahi mutane a gafara kai ya ce magana fa yanzu wai karatu mutum ba zai yi karatu ba tukunna tun tashin farko sai ya ga in ya gama zai samu aiki tsara jarrafkana shi ba zai yi karatun ba ma don ya ba kan da jahilci to wannan kuma ya sa mutane suke ta rasa aiki in ba haka ba duk karatun da zaka ka yi shi a matsayin shi na karatu kawai ka je ka yi shi a matsayin na karatu zaka cire maka ga dalili sai Allah ta'ala ya kawo maka buɗe ta wannan amma shi yana taba kulashin ya za'i ya samu aiki sai ya ba abin da ya samu kuma nasu Allah salamata wala sai balle addinin musulunci shi karatun addini ma kuta kuta ma mutane ma sai in yaro ya samu aka tuttura shi aka tuttura shi aka tuttura shi yayin waliba sai ka zai to ba kai walima ba kuma inda da kai wani masu kuma mai yana zuwa makaranta wanda yi wani masu ba shi da bambanci ba da dan primary school fa wala yace bi ma'rifatihi ta sani waɗannan abubuwa ya bayyana ma'anar ahadisi fi hadal bab ma'anar hadisai masu tarin yawa a wannan babi da muke magana zai fito fili wa amsaliha da makamantansu wa mal insanu allazi a amma mutumin da ke karanta waɗannan hadisai da waɗannan ayoyi wa ashbaha da makamantansu fa aminu shi yana na tsaye mutma'innun hankali shi kwance annaha la tanaluhu to ai waɗannan hadisan da waɗannan ayoyin ba da shi take ba wasu aka yi mayar na wasu ne babu ruwan shi wa annaha wa yadunna fi qawmi yana fatan su a wasu mutane ne kanu fa bamu sun kasance a riga an ji su da aminun makarallah wannan ya amince ma azabar Allah wala ya'manu makarallah ba wanda ke amince ma azabar Allah kuwa illa alqawmul khasirun sai da suke asaru wanda su shirya ma azabar Allah mai kenan wannan malam ya fasa baki sosai da sosai kada mutum a kuskura ai karatu ya ce ya ga kamar da wasu ake ba da shi ake ba wasu Allah salamatu wa lafiya sai bin mas'ud radiyallahu anhu qala خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبلا فتفرق بكم عن سبيلي ذلك وصاكم به لعلكم تتقون رواه أحمد والنسائي وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال an karbo hadisi daga abdullahi dan mas'ud ubangiji subhanahu wataala ya kara mishi yadda addabu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, duk wanda yake so ya karanta qur'ani kamar yadda aka saukar da shi ya karanta da karatun ibnu ummi abd shi da karatun abdullahi ibn mas'ud shi ne wanda annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ya karanta mishi qur'ani la ilaha illallah abdullahi da mas'ud yace khaffa lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khaffa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ja mana layi hakikanin ja da ya ja layi haka a miƙe sun maƙal sannan sai manzo Allah ya ce haza sabilullah wannan zanen da ko shi na a miƙe din nan shine hanyar Allah ku duba iya karanta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya karanta a fiki ya karanta da baki sai da ya sai da ya fito da su a ƙasa sai da ya ja musu layi haka da ya ja shi haka musu abdullahi bin musulmi kare kar ya karatu ya wai ɗaliban ka sai sun gane a'a ke musu shi dalla dalla da kowa zai gani na kusa na yin musa da ran sallama yayi haka ma khaba khutuban sannan sai kuma ya ja layi an yi yaminihi a gefen wannan mai kakkan layin da yayi wa an shimalihi kuma ya ja wasu layuka a hagu wannan ya ja wasu a dama ya ja wasu a hagu shi wannan mai kakkan layin yana ina kenan yana tsakiya ai kuma ta mutu zuwa shi na ثم قال رسول الله يجي bayan ya faɗa ma wannan mai tsagen ya ci haza sabilillah sannan sai ya duba zai nuna na gefe gefen da ya ja da wanne ya ja a gefen dama da wanne ya ja a gefen hagu ya ce hazi subulu waɗannan hanyoyi ne na ɓarna tun hanyoyi ne ala kulli sabilin akan kowace hanya ɗaya min ha shaytanun akwai shaytani akai yadda ko ila ya da yake kiran mutane zuwa gare yana ku taho ku taho shi ke na kaga ya tafi wannan mai tafiya yana ji ya je ya kama wata can kai da kake tafiya kan mai kankiyar shi kuma yana can gefe yana kiran ka ba a ɗan karanta hadisin du'atu ala abuwa jahannama ba kuma wallahi ka duba da kyau shi yasa inda kana so ke na mutane alkhairi ka kira mutane zuwa ga tsantsar abinda manzo Allah ya karanta da shi wallahi tallahi kan kira mutane zuwa kungiyarka kada ka kira mutane zuwa ga a hukumar haɓar ka za ka ɓata wa ka lokaci ka ɓata musu lokaci ka ɗora su akan asalin karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shi zai sa su girmama ka amma ka ce a'a ba za su gane manzon Allah ba ba za su gane falalai ba sai sun gane ka to ranar da suka fahimci sunna fa yasa kuke ganin duk ranar da waɗansu suka fahimci sunna kuna taro su kuna kai musu uzuri yana ina babu uzuri dan wallahi sun cuce shekara talatin baya sun cuce shekara ashirin da biyar kai kana lallafa kana yaba mashi ruwa shi kuma yana da ɗaukar zafi shi sa wallahi in dai gaskiya su ne karantar da mutum duk ranar da mutum ya gano ka karantar da shi barna billahi na jila ila illa huwa kana cikin waɗanda zai gani ganin ka cuce su ka ɓata mashi rayuwa zai ake ciki kuma ka duba duk mukamin da mutum ya kai a har yanzu yana iya tuna cikin malaman shi na firamare a da yake ya tsaya ya karanta da shi sosai bayan yanzu fa yana jami'a kuma ya gama jami'a amma yana jin cikin malaman shi da yi eh, wallahi akwai wanda ya shi a akwai wanda ya tsaya ya koya mashi iri kaza har yanzu wannan abin yana tare da shi haka ne ko ba ka bane wallahi haka rayuwar take Allah ta'ala ya ce wa qara da Abdullahi dan Mas'udi sai Abdullahi dan Mas'udi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana wannan layi ga nikakke guda ga wasu kuma yan kuci a gefen dama da wasu a gefen hagu karke mamaki a ce a gefen dama dama dan ya faɗa wala ake na mun bayna aidihim wa mai khalfihim wa an aimanin wa an shama'ilihim wa la tajidu asqahum shakir ya ce zai musu ta dama malaman tafsiri sun tafi akan cewa zuwa ta dama shine shaidan ya zo musu da sunan addini shi wancan an tura shi gidan gidan bisko kawai an riga an ƙura rijiyo din balle kawai ake ana ta kurɓa giya ita kanta rediyo an gama koyar ta baya jin abin da ake faɗa kawai ihu yake yana ta abin nan abu wannan an gama da shi shi kuma wata saboda tsabajin fitsara wanda biyu ya sa ɗaya a sama ɗaya kuma ya zazzago ne zuwa sunna wannan wannan fitsararre ne ya ga wata farka kamar arne ya kafa a wuya duk wata alama da ke nuna arne ne ya riga ya gama bayyana da su a jikin wasu da samarin unguwa su ne lalatattun unguwa Allah ta'ala ya tsare to amma akwai wanda yake shi ustaz shi dan shi kaga duk wanda ta hago yake musu ko to akwai wanda yake shi dan ba da sunan ka ibada ba ba sunan ka ibada ba sai zo maka kuma duk ba ta nan ne shi dan ya dawo su ba daga nan daga zikiri kaɗan kaɗan dama zikirin tun na farko ba na Allah madaukakin sarki ne da aka fara kuma sai aka fara na ruhanai aka fara kuma kiran aljanu da sauransu duk dai can ta bare musu Allah ta'ala ya shirye da mu wa qara wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u sai eh, anan fal ira da abinci Allah tabbata a gare shi da ya karanta sai kuma ya ce wa anna hadha sirati da ya ja layin kenan sai ce lalle kuma wannan shine tafarki na mustaqiman miƙaƙƙe fattabi'u hukunci wala tattabi'u subula kada ku waɗannan hanyoyin na gefe gefe da ake kawo su ko kowane a ƙwarin jona shi da musulunci hanyoyin jonawa kuma da yawa wannan a ce ai jika ne na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam haka tana aka je aka jingino wannan haka dai kowanne ake jona shi duk wata hanya sai aka shirya ne suka fara suka ce kunna qaraika idada sun kasance ɗariƙu ne mabambanta Allah ta'ala ce wa Allah istaqamu ala ɗariƙa da sun daidaito akan tafarki guda la su tsanahu ma'an sadaka amma da suka zama ƙwarai ga kidada sai suka zama tabbadaddu kenan Allah ta'ala ya tsare mu ga kidada wala tattabi'u subula kada ku bi hanyoyi mabambanta fatafarraqu bikum an sabili sai waɗannan hanyoyin su ku daga barin kafar kenan zalikum wasa bi waɗancan bayanai wasici ne da ubangiji subhanahu wataala yake muku da su la'allakum tattaqun dan wannan ya sa ku tsoron Allah madaukakin sarki wannan hadisi ne ibn mas'ud rawahu ahmad wa nasa'i imam ahmad da imam nasa'i sune suka rawaito subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk